sashen hausa na murar amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta hanyar yanar gizo akan hausa voahausa.com ko sashen hausa hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro mu da dawa wannan shirin na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin mura Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewar cutar amai da gudawa ta yi sanadiyar mutuwar mutum 128 a Kano. A Bulunkutu a Borno akwai wannan fargaba ta wannan cutar. ana ci gaba da muhawara kan nada tsohon shugaban kasar Nijar a kwamitin samu kudin yaƙi da ta'addanci na Afirka ta yamma. Ta hanyar ilmantar da jama'a za a kawo ƙarshen 'yan tsagera da miyagun iri, in ji malamin Islama Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid. Yau Juma'a ma muna nan ɗauke da shirin yanayi da muhalli. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Amurka kimanin 650 ake kyautata zaton za su ci gaba da kasancewa a kasar Afghanistan don su rika bayar da kariya ga jami'an Dublomasiya, bayan da kaso mafi yawa na sojojin Amurka suka kammala janyewa wanda aka ce zai faru ne cikin makonni biyu masu zuwa. abinda jami'an gwamnatin Amurka suka gaya ma kafan labarai ta Associated Press kenan. Banda haka ma za a bar wasu ƙarin ɗaruruwan sojojin na Amurka a filin jirgin saman Kabul. akalla har zuwa watan satumba don su taimaka ma sojojin kasar turkiyya da ke aikin tabbatar da tsaro a matsayin wani mataki na wucin gadi kafin a kafa cikakkiyar rundunar tabbatar da tsaro da kasar turkiyya za ta jagoranta a cewar jami'an a takaice dai a cewar jami'an na gwamnati amurka na sa ran janye sojojinta da na ƙawance da kwamandojinsu da akasarin sojoji zuwa ranar 4 ga watan yuli ko jim kaɗan bayan nan wanda zai zo daidai da wa'adin da kwamandojin suka bayar tun watannin da suka gabata jami'an ba su da hurumin yin bayani kan jadawalin janyewar sun yi magana ne da ap bisa sharaɗin sakai sunayensu Ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin daba mafiya ƙarfi a ƙasar Haiti ya yi gargaɗi a wannan satin cewa zai ƙaddamar da juyin juhali don yin maganin manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasar ƙasar. Wanda hakan ke nuna alamar tashin hankali zai daɗa ƙazancewa a wannan matalauciyar ƙasa ta yankin Caribbean. tashin hankali ya karu a port au prince babban birnin kasar haiti a 'yan makonnin nan zuwa abin da majalisar Dinkin duniya ta kira matakin da ba a taɓa gani ba saboda ƙungiyoyin daba da ke gaba da juna na fafatawa tsakaninsu ko kuma da 'yan sanda a yunkurinsu na neman yin iko da kan tituna wanda don haka suka raba dubban mutane da muhallansu wanda hakan kuma ya daɗa tsananta matsalolin jinƙai a ƙasar. jimmy cherezia inkiya barbecue wanda wani tsohon jami'in 'yan sanda ne shi ke jagorantar gamayyar kungiyoyin daba tara wacce aka kafa bara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa faransa na baya-bayan nan a wuraren da yake yada zango a ziyarar kasashe da yake yi inda zai gana yau jama'a da shugaban kasar emmanuel macron don bitar ganawar da shugaban amurka joe biden ya yi kwanan nan da kawayen amurka a yankin don ƙarfafa dangantakar ƙasashe da ke ɓangarori biyu na yankin Atalantika. A yayin wannan ziyarar ta tattaunawa da ƙawar Amurka mafi daɗewa, Sakatare linkin zai daɗa jaddada muhimmancin raya dangantakar ɓangarorin biyu na yankin Atalantika da sake taɓo batun matakin bai ɗaya kan matsalar kiwon lafiya da ake fama da ita da tunkarar matsalolin ɗumamar yanayi da kuma jaddada ƙarfin daɗaɗɗiyar alakar mu ta bai ɗaya. a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a wata takardar bayani ta jiya alhamis an shirya cewa kamala harris za ta ziyarci kan iyakar amurka da mexico a yau dinnan jama'a a karan farko tun bayan da ta zama mataimakiyar shugaban kasar amurka ta kuma zama jagoriyar matakin da gwamnatin biden ke daukawa kan matsalar kwararar bakin haure wacce rabon a ga irinta tun shekaru gommai harris za ta el da ke jihar texas tare da sakataren tsaron cikin gida Alexandru mayokas ta taɓa ziyartar kan iyaka a kudancin ƙasar lokacin da take 'yar majalisar dattawan amurka da kuma lokacin da take a tony general ɗin jihar california 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar tarayyar ƙasar sun yi matukar ta saboda rashin gaggauta nazarin manyan matsalolin da ke kan iyakar amurka a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa. tun da farko a wannan watan harris ta ziyarci guatemala inda ta isar da saƙon ƙudurin gwamnatin biden na magance musabbabin ƙaurar jama'a amincewar bai ɗaya da jam'iyyu suka yi kan ƙudurin gina hanyoyi da sauran madakun ci gaba na nuna cewa tsarin dimokuraɗiyyar amurka mai haifar da sakamako mai kyau ne a cewar shugaban amurka joe biden jiya alhamis wannan daidaitawar da aka cimma na nuna ma duniya cewa za mu iya yunkurowa mu haifar da sakamako mai kyau mu kuma yi wasu mashahuran abubuwa a cewar shugaba biden yayin wasu jawabai a fadar white house mun shiga gasa da kasar china da sauran kasashen duniya a tsawon wannan karni na 21 a cewar sa ba jira suke ba suna saka hannun jari na biliyoyin daloli a dukkan fannoni daga ƙarshe a wani labarin kuma shugaban na amurka joe biden ya yi nuni da wasu alkalma masu karkada hanji game da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar yayin da yake bayyana yadda gwamnatinsa ke ƙoƙarin bullo lamarin. Kashi tasa'in cikin ɗari na bindigogin da ake samu a wuraren da aka aikata manyan laifuka. Kashi biyar cikin ɗari na dillalan bindigogi ne suka sayar da su a cewar Biden ranar Laraba. Kuma waɗannan dillalan mutuwa suna karya doka ne don su samu kuɗi a cewar Biden. Ya ƙara da cewa suna sayar da bindigogi da ke hallaka waɗanda ba su ji ba su gani ba wannan bai dace ba ba za ta sabu ba labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin muna rahotanni an samu bullar cutar amai da gudawa a jihar kano inda zuwa yanzu kimanin mutum 128 suka riga mu gidan gaskiya har yanzu ƙananan hukumomi guda bakwai na fama da wannan cutar Barka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton. An samu buluwar cutar amai da gudawa a jihar Kano inda kimanin mutane dubu uku da dari biyu da hamsin da tara ne suka kamu da cutar amai da gudawa a jihar Kano Najeriya tun daga watan Afrilun wannan shekara kawo yanzu wanda tuni aka sallami mutanen kimanin dubu uku da ashirin da shida inda aka samu asarar rayuka na mutane dari da ashirin da takwas. Ma'aikatar lafiya ta jihar Kano dai tuni ta tabbatar da annobar cutar kwalara a jihar aka samu wannan cuta a kananan hukumomi 33 da ke fadin jihar. Asibitin cutuka masu yaduwa wato IDH na daya daga cikin asibitocin da ke kwantar da masu wannan lalura. Asibitin kadai an samu kimanin mutane 876 mutane shida suka rasu. Wasu masu fama da cutar kwalara sun bayyana yadda suka tsinci kansu a asibitin na zana. Sunana Hauwa Suleiman an kawo ni asibitin nan shekaran jiya ne. Wace lalura ki da aka yi? an kawo ni ina amai da gudawa ne to a sanda aka kawo ni ma ban san da kai na ake ba alhamdulillah yanzu kuma gashi na samu wallahi ban ci komai ba ba abin da na ci kawai da ina na dora girki ma zan yi ne girkin da ban ci ba kenan da safe abin ya same ni da haratu muhammad kabir na tsinci na cikin amai da guda kuma lokacin da aka kawo ni ma san inda na yake ba ranar yaushe aka kawo shekaran jiya kenan ni daga sai in ce kawai iyakaci abincin rana ne kawai na ci daga shi kuma ban kara cin komai ba Dr. Faruk Muhammad Dayib likita da ke lura da asibitin ya ce tuni suka sa matakan dakile yaduwar wannan cuta. A yanzu muna da mutum goma sha ɗaya wanda suke a kwance a asibiti a yanzu. Kuma tun da abin ya fara akwai kwamiti na karta kwana wanda yake suka samu wannan labari aka zo aka gabatar da taimako ga wayannan marasa lafiya. A gaba ɗayansu ana kula da su ne kyauta an kawo abubuwa na ƙarin ruwa da ake basu da magunguna duka wani abu da mutum yake bukata ma'aikatar lafiya ta kawo. Darakta mai kula da dakile cutuka masu yaduwa a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Ashir Rajab ya ce tuni suke yunkurin dakile yaduwar cutar ta hanyoyi da dama inda ake baiwa masu lalura ta amai da gudawa harkar lafiya kyauta. wanda cikin talatin 33 nan har yanzu akwai kamar ƙananan hukumomi guda bakwai da har yanzu akwai wato al'umma masu fama da wannan larura a cikinsu kuma ana ci gaba da kulawa da su gwamnati tun daga faruwar wannan al'amari ta tabbatar da samar da magunguna da sauran kayayyaki na aiki sannan an ƙara wa su kansu jami'an lafiya horo domin su daɗa inganta a aikinsu wajen kula da masu wannan larura. Ya ce kawo yanzu an shawo kan wannan annoba tare da jan hankalin al'umma wajen kiyayewa da abubuwan da ake ci ko sha. Baraka Bashir, Amurka daga Kano a nigeria. shi ma wakilinmu a borno haruna dauda biyu ya aiko mana da rahoton fargabar bullar cutar a yankin bulunkutu da ke babban birnin jihar wato maiduguri a makon jiya ne da aka samu bullar cutar amai da gudawa a unguwar bulunkutu tsallake da ke cikin garin maiduguri da cewa ba tantance ko cutar kwarara ba ce amma hakan ya sa jama'a da dama fargaba na yiwuwar waɗannan cututtuka da kan yi ma sanadiyar mutuwar jama'a wanda hakan ya sa gwamnatin jihar da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Hero Community Development Association wato kungiya ne na cigaban al'umma da ke garin Maiduguri dokan wani taki na yashe magudanar ruwa musamman ma a wasu anguwanni da hakan samu irin waɗannan bullan amai da gudawar. Alhaji Muhammad Gubdu Hassan dai shine shugaban wannan kungiya game dalilan da ya bada na shiga wannan aiki kamar haka. A kwanan nan akwai wanda sun zo sun yi irin wajen bahaya nasu. To abin takaici ne za ga wannan bahayan nan za a je za su na yin abin nan na fitsari ne ko na wanka amma har suna kashi a ciki to a sanadin wannan din an samu mutane kaman guda takwas wanda sun samu cutar gudawa da amai da gudawa to an je an kai su asibiti wallahi hankalin mu ya tashi kuma ka san irin cututtukan nan suna suna tafiya cikin iska in ba a yi hankali ba ba a daina wannan abin ba to kar ya zo ya zama cutan gudawa da abin nan din ko kuma kwalara ko wani abu kuma mu za mu ci gaba da wannan fadakar da mutane Malam Sanda Garema Dambole na daga cikin shugabannin waɗannan kungiya da kuma tadda yana sa ido kan yadda ake aikin yashe magudanar ruwan wanda kuma ya bayani game da adadin yawan mutanen da suke wannan aiki kamar haka. mutane da suke gudanar da wannan aiki mutane dubu uku da dari uku da ashirin. To kamar tsawon watanni nawa za su yi suna wannan aiki? Tsawon wata uku. Menene manufan wannan aiki naku na kwasar kwata a shari da sauransu. Akwai duk inda wannan rikice-rikice ya faru akwai damuwa iri-iri musamman na cututtuka. Yawanci cututtuka kuma yana tare da muhallinmu ne. Idan kotomin nan to sauro zai ragu kuma kowa san cewa sauro shine yake haddasa zazzabi da kuma akwai cututtuka na musamman ma kamar amai da gudawa da sauransu haka to wayannan abubuwa duka idan aka gyara wannan to lalle lalle jama'a za su samu sauki malama fatima Hussein idi na ɗaya daga cikin matan da na samu suna aikin yashar wannan magudanar ruwa kuna kokarin tsaftace muhalli ne haka da muna kokari sosai wannan muhallin ku ne inda kuke da zama ne ko kuma anguwan wasu ne a'a mun zo aiki ne mun zo aiki ne eh. to ganin cewa ku mata ne na ga ku a mafi yawan kuma anan ku mata ne kawai me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan harka gaskiya babban shi muna so mu tsabtace anguwa Allah ya raba mu da cututtukan da ya fi karfin mu kamar akwai wani labarin cuta da kuka samu na bullan wani cuta haka ko kwalara ko na ba irin waɗannan akwai amai da gudawa akwai sauran cututtuka da kuma ba kai ba gindi amma yanzu kuma alhamdulillah Allah ya yaye mana sunana Alhaji Sama'ila Adamu Sawaba wannan anguwan an yi amai da gudawa amma da suka zo suka yi aikin wallahi ina jin har yanzu ba a samu matsala anguwan nan ba ana da gudanar da waɗannan ayyukan ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen tarayyar turai da hukumar raya birane na majalisar ɗinkin duniya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya muryar amurka ake sauraro a shirin na musamman daga abuja shahararren malamin islama sheikh hamza adamu abdulhamid ya ce ta hanyar ilmantar da jama'a za a iya rage kaifin aikata laifuka da rage miyagun iri a zantawarsa da murya amurka a taron raya ilimi da zaman lafiya na jama'atu izatu bid'a wai kamata sunna asasawar sheikh ismail idris a abuja malamin ya ce in dai za a daure a ɗauki matakai wajen lamuran wayar da al'umma kai da yin wa'azi da karantarwa to za a samu al'umma mai son zaman lafiya. farko muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon halartar wannan babban birni na tarayya karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai kamati suna mai harkwata a Jos mun zo ne saboda taro da aka saba yi shekara shekara na neman gudunmawa daga yan uwa nesa da kusa da don ci gaba da haɓaka harkar ilimi a wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai iqamatus sunna lura da cewa ita kungiyar babban abin aikin ta babban farkon aikin da shine wa'azi da wa'azantarwa da kuma kafa makaranti a matakai daban-daban makarantun islamiyya makarantun firamare makarantun sakandare kwalejoji da muke da su da kuma kokarin da ake da yunkuri na university insha Allah ta'ala babu shakka kamar yadda malam ya faɗa ita wannan kungiya kowace shekara tana neman gudunmawa amma watakila son mutane da suke yi na su taimaka lokacin da aka nemi taimakon wato shauki wato begen mutum ya ga yayi abin kirki sai ya sa shi alkawari watakila ko ya fi karfinsa ne ko kuma a'a shedan ne ya shiga cikin al'amarin sai ka ga mutum bai ba da wannan taimako da aka nema ba fatan da muke yi dai bana da yardar Allah duk wanda ya alkawari kamar yadda malam ya faɗa cikin jawabansa duk wanda ya alkawari ya zamanto ya yi mana alkawari na gaskiya abin da zai iya bayarwa shi ya faɗa kar ya zamanto muna lissafi a takarda amma kuma abin da yake hakika ba haka ba ne wannan ba za mu ji daɗin wannan ba kuma babu shakka yadda ake bukatar wa'azi ga al'umma kamar yadda al'umma suke bukatar abinci da abin sha haka ake bukatar wa'azi domin shi wa'azi yana gyara zukata yana gyara ɗabi'u yana gyara al'umma su zama na kirki masu son ƙasa masu son addini masu son yan uwa masu son jagororinsu saboda haka aikin wannan kungiya da ake yi na wa'azantarwa babu shakka idan aka goyi bayansa aka tallafa masa kamar yadda ake neman kayan aiki motoci na shiga dazuzzuka na shiga tuddai da sauran wurare daban-daban don a isar da wannan kira zuwa ga ƙauyuka da sauran wato wurare daban-daban babu shakka abin da muke fata kenan kuma in aka samu wannan da yardar Allah kudaden da ake kashewa masu ɗimbin yawa a sayan makamai wannan da ya nuna cewa babu shakka amfani da makaman nan bai ba da nasara ba don shekarar shekaru ana ta sayan makamai din amma abin da ake so a yi na kwanciyar hankali Allah Allah bai kawo lokacin ba tukunna saboda haka a taimakawa harkar addini shiga ƙauyuka da lunguna da wa'azantar da mutane su san Allah su yi tsoron Allah su san kashe rai da munin kashe rai su san zalunci da munin zalunci su san duk wani abu da zai cuci dan uwansu da zai cuci kasarsu su san cewa ba abu ne mai kyau ba da yardar Allah wa'azi zai iya gyara al'umma amma fa sai wa'azin ya samu goyon bayan jagorori da masu hali da 'yan siyasa da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hore musu su taimaka wannan haka su 'yan jarida kamar irin ku ku taimaka kuma ku yada irin wannan ayyuka da ake yi nesa da kusa sa al'umma su fahimce su da yardar Allah za a samu sauƙin wannan fitintunu ɗaukar makamai da ake yi mutum ya ɗauki makamai ya nufi yan uwa waɗanda suke mutane ne 'yan uwansa wasu ma garin su ɗaya wasu ma jihar su ɗaya suna kashe juna wannan duka wa'azi zai gyara wannan Allah yadda Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani ya ce wa Allah ta zuwa ziratu wizra ukhra wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al awfa Allah subhanahu wata'ala ya ce ba wani rai da zai dauki laifin wani rai idan akwai wanda ya zalunce ka to ka nemi haƙƙinka ta hanyar da ta dace ba za ka ɗauki makami ka ce wani ya zalunce ka a gari kaza kai kuma ka ɗau makami ka nufi gari kaza daban ka ce kai ma za ka zalama wannan zaluncin a kan wanda ba shi ya zalunce ka ba wannan musulunci bai yarda da wannan ba saboda haka abin da ya kamata a riƙa musu addu'a na shirya dama kuma musulunci ya yarda wanda duk ya zo ya tuba kafin ma a ce an kama shi qur'ani ya faɗi wannan cewa illal ta tabu min qabl an taqdiru alaihim to wanda suka tuba bayan kafin a samu iko a kansu a kama su sai suka tuba to Allah zai karɓi tuban su saboda haka a rika yi musu addu'a ta tuba wannan shine abin da ya wajaba a kanmu Allah ya ba su ikon tuba Allah sai su yi tuba na gaskiya manufar mu gaba ɗaya Najeriya nan ta ci gaba da zama a dunkule ƙasa ɗaya al'umma ɗaya dama kuma wannan ƙasa da Allah subhanahu wataala ya sa aka haɗa ta dama tana nan daban-daban ne amma da aka hada ta ta zama kasa ɗaya ta amsa sunan Najeriya babu shakka duk abin da kake so a Najeriya za ka samu. Shararren malamin Islama Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid kenan. Murar Amurka ake faro a shirin hantsi. nada tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isufu a matsayin dan kwamitin samun kuɗin yaƙi da ta'addanci na Afirka ta yamma da haɗin gwiwar shugaban Ghana Nana Akufo Ado na jawo muhawara a tsakanin 'yan jam'iyyar gwamnati da 'yan adawa a Nijar. tamkar nadin da kungiyar raya arzikin afirka ta yamma wato ecowas ta yi ma mutanen guda biyu a akara ghana ya bar baya da kura haruna mamman bako daga birnin kwani a jamhuriyar nijar ya aiko mana da wannan rahoto Tun lokacin da babban taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci na kasashe yammacin nahiyar Afirka a ƙarƙashin ƙungiyar tattalin arzikin kasashen wannan yankin a taron ta na makon jiya a karawan birnin ƙasar Ghana ta naɗa tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu da shugaban ƙasar Ghana na na Akufo Ado ci yanzu a matsayin zakarunta da za su nemo kuɗaɗe domin tallafawa ƙasashen wannan yankin don ci gaba da mayan nasara game da yaƙi yaƙi da ta'addanci da suke fama da shi a halin yanzu abinda 'yan adawa a jamhuriyar ta Nijar suka yi wa kakkausar suka sai dai suka taso ta sake rura tashin jojin wuya tsakanin su da masu mulki. Metro Abdulmuni shine shugaban 'yan adawa na birnin kwanne Matakan kowa za su aza na banzana saboda da wanda aka mulki gane yanzu da wanda ya sauka ga mulki Nijar duk inda yakin nan ka hituwa sun sani. Su waɗanda kuɗi na an ka ce su bai bido a yaƙi waɗannan waɗannan mutane in sun bido a yi ne a sai ma a sai makamai a sai makamai masu masu kwari <laughs> waɗanda za a yi ta takari kuɗin ba an yi alƙawalin turo su ba a tada a yi alƙawalin turo kai ka taɓa ganin in tura a yi ɓanna kuma in tura wurin kashin ɓanna kuma ga turawa aka bi su ba da ba da kuɗi a zaka a sai makamai ai kashin ai kashin ɓanna lalla tana yiwa wanga karo in sun ka nemo kuɗi yalla su juya ga waɗansu ƙasashe ko na yankin golf waɗanda adda ilimin kimiyya na kere-kere makamai su makamai ba su ba da taimako na kuɗi sai dai su ba da taimakon makaman na adadin kuɗin nan tun da don su sai makamai na ba su ba su kuɗi da bale su ji yara shi su wuzo makamai shi dudu rahama maganganun da ya nuna tsohon shugaban ƙasar na Nijar wani aiki ya yi balle a bashi wannan mukami A'a shi ka san wanga shugaban kasa na Nijar wanda ya sauka. Shi ruwa sun kare ma dan kada na bai gama wanka ba. ya ci mulki ya ci mulki ya ci mulki ya ci mulki amma mulkin nan bai ishe shi ba masu mulki ta hanyar dan baba mamance ne sun nuna cewa ayyukan da shugaban kasar ya yi a lokacin mulkin sa a kasar ta jamhuriyar nijar na kasancewa wani tarihi ga duniya kasancewa 'yan adawar sun ce ba su ga aikin da ya yi ba na a zo a gani a lokacin da yake mulki balle ma a bashi wannan matsayi muhammadu isu duk abin da an kai mai cancanta ta kuma kowa ya ga irin ci gaban ƙasar da an kai a nan Nijar lokacin ikon Muhammadu Isu shi shi ce bai komi ba da ruwa gare su da magaram hawan Muhammadu Isu sun ka samu ruwa har da wankin motuna da motoci ba ma magana sha ba har da wankin motuna da motoci har to Muhammadu Isu sai dai zancen adawa ita ko adawa lokacin annabi Muhammadu an yi ta ba a hana mutum da adashi amma ga musulmi kamata in zai adawa ko zai in magana ta adawa shi tuna tunda Allah shi tabbata shi musulmi shike tunda Allah bai yi littafin ƙarya ba Allah bai yi littafin wasa ba Allah bai yi littafin da ganganci ba littafi gudana Allah ya alkur'ani yace in kai abu kaza in kai ƙarya ga abin da za a rubuta ma in kai wasa wanda babu ta cikin alkur'ani ga abin da ga zunubin ka to kenan sai mu ce aniyar su ta bi su Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Hukumar harsashen yanayi ta Najeriya NIMET tana taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma musamman wajen shirin kakar damuna. damuna tana shigowa ne daga bangaren yamma a najeriya eh, kudu maso yamma daga inda bakin teku kenan so daga ɗaya ga watan maris wata na uku eh, damuna ta fara daga kasashen niger delta so sannan wannan ya taho har zuwa tsakiyar watan afrilu bangaren kudu maso yamma har ya zo tsakiyar najeriya watan kamar su jihohin kaduna da niger da kogi da benue su wannan daga tsakiyar afrilu zuwa ƙarshen watan mayu sai jihohi waɗanda suke makwabtaka da niger eh, watan kamar katsina sokoto zamfara da kebbi da borno duka su kuma waɗannan in allah ya so damunan su za ta sauka daga tsakiyar mayu zuwa ƙarshen watan yuni watan wata na shida so daga nan kuma sauran ƙasashe kamar niger da suke makwabtaka da najeriya ta wajen maraɗi da su Ilela su kuma za ta fara daga farkon watan yuli watan wata na bakwai daga nan abin da ya gaban allah ya so kamar ko yadda hukumar ta yi hasashe a kwanakin baya cikin ikon Allah al'ummar jihar Kano sun dara bayan da suka samu ruwan sama wanda ke nuna alamar shigowar kakar damina. sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba shine manoma sarara kafin a fara shuka kamar yadda shugaban hukumar farfesa mansur bakuma tazu ya shaida domin kamar yadda muka yi bayani kwanan baya ministan mu sanatu hadi sirika ya gabatar mu da najeriya hasashen yanayi na bana wanda kowace karamar hukuma da jihohi muka yi musu bayanai na ranakun da ya kamata damuna ta sauka akwai bambanci da ruwan da ake yi farko-farkon shigowar damuna da kuma cewa damuna ta sauka damuna saukan damuna shine lokacin da aka yi ruwa ya zama akwai danshin kasa wajen kashi hamsin ko kashi sittin eh, da biyar na danshin kasa eh, to wannan allah da aka yi shuka iri yabanya za ta fito ba tare da an samu matsala ba dama akwai abin da muke ce ma transition tsakanin damuna da rani akwai wasu kananan yanayi guda biyu watan na kaka da kuma bazara saboda ka akwai wasu abubuwa da ke faruwa a wasu duniyoyi wanda yake shafar yanayi ya dan canza na wani dan lokaci eh, to muna alaka da wannan na sa shi ya zama yana cikin bayanan da muke ma manoma kayan mu taskance ranakun da ya kama wata damuna ta sauka kamar misali muna yin wani abun a hawa uku ko dai ya zama na a ce bana damuna za ta zo daidai lokacin da ta saba ko kuma ya zama na damuna za ta zo da wuri ko kuma za ta yi latti kamar bana dai mun nuna cewa za a samu ruwa din zai zama ya wadata wani wurin ma zai fi yadda aka saba ganin shi amma akwai abubuwan da ke faruwa a yanayin damuna me ke faruwa a tsakankanin in damunan ma ta faru shi ma yana da amfani sosai ga manoma to duka cikin wannan bayanan hasashe ne muna nuna tsawon damuna muna nuna yawan ruwan sama da za a samu da lokacin da zai fara da lokacin da ruwan sama zai kare wannan bayanai guda hudu suna da muhimmanci wajen gane wani iri a wannan shekara ya kamata manomi ya amfani da shi to shi yasa kuma cikin eh, tarurruka da muke yi da malaman gona mun yi musu bai wa'annan bayanai saboda su magana da malaman gonansu za su gaya musu eh, wannan damuna ta bana misali iri kaza na bangaren gero dawa ko maiwa shine zai dace ce da damunan bana to aka yi haka a duniya an gani cewa za a iya samun haɓaka ta yabanya wajen kashi talatin da biyar zuwa arba'in idan mutum ya amfani da hasashe na yanayi wajen aikin gona sannan kuma zai rage asara wajen kashi 90 in Allah ya so. bangaren kuma shugaban hukumar samar da wutar lantarki a karkara injiniya ahmad salihu ahmad ya yi bayani a game da kokarin da gwamnatin najeriya take yi karkashin hukumar da rage shigowa da na'urar janareta domin samun sassauci wajen gurɓacewar yanayi kun kaddamar da wani abu da kuke kira 5 million connection eh to shine daman da muka fara maganan shi akan eh, economic sustainability plan to is eh, program inda aka yi dizainin kenan don a iya kai wuta zuwa zuwa gidaje miliyan biyar to in kuma kin ga a gidaje miliyan biyar muna ga a kowane gida akwai kila mutum biyar to shine zai kai zuwa miliyan ashirin da biyar. a Najeriya gaba ɗaya. Abin da ya sa aka yi shi ba a so a ci gaba da shigo da na'urorin janaretin wuta shi yasa gwamnati take so idan za ta ba da wannan ah, biliyan 140 din nan kamfanoni masu zaman kansu za su iya karɓan wannan kuɗin su zo nan najeriya su yi factory wanda za su iya kayan nan da ake kai wuta da su su da kansu za su haɗa shi a nan of course akwai abubuwa da za su iya shigo da su amma haɗa shi so a ɗauki wannan part ɗin a haɗa da wannan a ɗauki wannan a haɗa da wannan shi za a rinka yin shi a ba a fara ba amma yanzu a kuɗin yana nan kuma yanzu an riga an buɗe waɗannan kamfanonin suna ta kawo applications su to don a gwamnati dole sai an tsaya an duba tsarin so kowaye da ya kawo sai kin san kafin a ɗauki kuɗi a baka sai an tantance kana da dukkan abubuwan da ya kamata kake da shi kafin a baka wato shi ne yanzu ne ke aiki a kai. To mai sauraro anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako zuwa makon gobe kuwa idan allah ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu ni aisha mu'azu ke cewa mu ne lafiya masu sararo da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin murar amurka ni umar faruk musa da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a washington dc za su shigo da sabon shiri a wannan lokacin ne nake cewa mu kasance lafiya.